الله أكبر الله أكبر da Allah ban san shi ba marainiya a cikin irin kunci da kuma tsananin rayuwa da ta tsinci kanta tunaninta ya fara lissafin karkatowa labarin da ba shi ya kamata ba a inda lissafi yake ta yi tunanin cewar maraicinta ba shi yake nufin maraici ba domin ta yi kokarin tsayawa da tun duniyar kafanta. Mabarkina ta Marainiya. Ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron mai tsoron Allah. kuma ka ji tsoron wanda zai hada ka da Allah. Mariniya! Addu'a shi ne kawai za mu ci gaba da yi. Allah da ya halicce ta ya fi ki santa. Hakika duk wanda ya rasa mahaifi ko mahaifiya ya yi babban rashi a rayuwarsa. Tunda kana zargin ta gaya masa ni ma ka gaya mu in san da zan kulla wannan. Wai kina nufin ba su nusa kika aura ba? sako da lungu babu inda kafar ta bata shiga ba sako da lungu babu inda bata sa kanta ba sai ke kash a inda lissafin ta yake ta yi tunanin cewar idan ta barwa Allah komai to Allah shi zai yaye mata kuma hakika haka lissafin ta yake marainiya Mary chaka chaka Mary kai ta kuci nan kamda yana nufin cikin da ke jikinki ba nashi bane ka bada kulawarka ga wanda ya baka kulawa ka damu da wanda ya damu da kai haka zalika ka so wanda ya so ka na san marayin ne alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un mashirin wannan shiri da kuma labari awwal uba kwakwatawa tsara labari kawu na lagos awwal uba kwakwatawa mataimakin mai bada umarni awwal hadimi wanda ya bada umarni ibrahim bala marainiya wane faru marainiya renan allah marainiya ikon allah marainiya lissafi nata daban yake marainiya daina kuka komai an kai muke Allah na kallo. Abba, Hajiya tana ɗaki. Hajiya? Tana ɗaki, wallahi Hajiya tana ɗaki. Marainiya, marainiya. maƙota za a kira sabokan juna ji da kai nake magana nake yi maka fa. Alhaji fi sabidillahi dan leshin nan na dubu hamsin ka ba mu ya gagara wanda da ko me na ce ina so ban fi karfin shi a gurin ka ba kamar an canza ka fani haka nake gani ba. Kun ku san a rayuwa mutum san da yake cikin nishaɗi ko san da yake cikin ɓacin rai ba ruwanku kawai buƙatar ku ce a gaban ku da kika ce ai. yanzu kuma ba da bane bari in gaya miki fa ku tsaya fa ku yi wa kanku fa karatun mun nutsu ba kuma ni alhaji ba maganar kuɗi nake yi maganar leshin nake yi to lesiri zan ɗauki lesin ɗin dubu hamsin ina baki lesiri har na dubu hamsin kuɗi na fa na kasuwanci ne ba na a kashe su bane ba fa kaga a waje yi kake har yanzu a waje a waje a waje yi kake ban ki dan fariki ne ni kenan ko a fariki nake ki ga yadda kika taba kama ni da ita tun da baki da mutunci gashi nan tun kan aje ko ina hali ya fara fitowa haka za ku yi ta shigowa kuna fita domin ni duwa wuce ni sai alaji alaji sai ni ya ne uwar gida ke da Allah rufe mana baki ana magana ma ta za baki waye da san zaman wajen ku kuke yi ba sai saki mu za ki wa sharri ni nake zaman waju kenan zaman dajiro nake yi da ke kenan ba daura min aure da ke saboda bacin rai ki mun kago ki lalata aure to bari in gaya miki tun kan ki lalata auren zan nuna miki abin da ake cewa a wajen ina yin saki yau zan sake ki da gaske billahi lazi na sake ta saki uku na sauki to ta fi nono fari sai me sai karya kana da arziki sai karya kana da kuɗi a kamfanin atankofi kuma kwatisi baka bayarwa ce fa ne ma gagara ka yake sai me na kika ce wallahi sai na ji na ƙara kaunar ki ma wallahi wallahi ki ji tsoron Allah my dear my husband my husband <laughs> was Allah ya isa tsakanina da kai kuma insha Allah sai an maka abin da aka mun Allah ya yi da sai an yi wa ƴaƴanka na da ƴaƴan wanne kuma da kike cewa abin da ne za a yi wa ƴaƴana ba na haihuwa juya ne ni goggo ki tsaya ki ji goggo in dai magana ce ta auren nan na riga na ga aure ya ta yi. Duk abin kike so goggo ba abin da ba zan miki abu a duniya. Ina da kamar ki ne, na riga na sake ta saki uku, ta ya zaya a gyara? Babu magana gyara, in na ce zan gyara akan wannan lamarin, zaman dajiro kenan zami da ita, kawai a haƙuri. to gwaggwa yarinyan nan ne mata riga ne mata wando ba hmm. abin da ban mata ba a rayuwa a rama ta zo ta sha AC ta shiga mota mai tsada ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta ɗinka mai kyau me take so a yi mata idan mutum bai gode Allah ba sai ya gode azabarsa gwaggo ki yi haƙuri eh, wannan ba magana waya ba magana ce kamata ka ƙarasa ta a mota ko ka je a zauna da gwaggo amma kai to irin wannan waya a waya da Allah to menene ina ruwana da wani ni Ni fa ba sirri ne da ni ba. Ba ka sirri. Ba ni da sirri. In an man abu sai na yi. Ina ruwa na da shi. Ni ina kofin rayuwar wani ne? Me zan fasa faɗe? Ka can su ƙarata masu kofar rayuwar wani. Mm. ‘Yan ara a yafa. Na ga tsaka ma kan tsaki, tsakin ka ɗin wofi, mai tsakin ka zai mun. In ji a da ni, in ji duka. wai tsace ma ne zo mana kaddin Allah ka kani ka rabu da ni ni zai wa tsaki kwantar da hankali me fi ni ni ma ya fi ni ko me ba abin da fi ka suna ya fi ni ka san damuwa ta yanzu wannan gan yana rena ma hankali sai an shiga cikin jama'a suna aka fi ni ko me ba magana suna ba jahili da yake cewa wai ba ka dauko wanda ake koya ma turanci ba ina kuka ba turancin if me if you daga nan muka tsaya good mu je kasi mana mu je ko burata jira ma to jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka sani a baya idan da mutum yana ciniki na naira miliyan ɗaya a waɗannan watanni da suka shuɗe da ƙyar ake yin naira dubu ɗari abubuwa kullum sai daga taɓarɓarewa suke mun rasa menene wannan dalili me ya ja mana wannan to a dalilin haka muke so muka gaya ta ce cewa a zauna a kalli waɗannan matsaloli domin mu san yadda za mu magance su a kasuwancin kada mu ɗauka cewa wani ne zai tsallako daga wata uwa duniya ya ce zai magance mana mu ne da kanmu za mu gyara yanzu kamar yadda nake faɗa a yanzu za mu duba akwai matsaloli da yawa da aka rubuto mana da kuma wasu da yawa waɗanda za mu tattauna a kansu a yanzu za mu duba dalilin da ya sa waɗannan matsaloli suka mana katutu a kasuwancinmu sannan kuma za mu ba da dama a wannan gabar ga duk wanda yake da abin da yake nema ya tufa wanda yake ganin shine makasudin waɗannan matsaloli da muke samu sai yi magana domin a kawo gyara ina da magana an ban da to Alhaji Usman bismillah to a mu nan dai mun taso kasuwancin nan shi muka iya kuma mun jajirje a kai har zuwa lokacin da Allah ya kawo mu tsaye to abin da ke faruwa ni na san cewa akwai matsaloli da dama akwai manya akwai ƙanana to cikin manyan matsaloli da ke so ɗauki abu ɗaya magana a kai wannan abin kuma ba komai illa ba ba kere da handama wato a kasuwanci a ce mutane su ɗauki dukiyarsu su baka ka sayar amma ka cutar da su ka ƙi ba su kuɗinsu haka zalika wanda zaka sayarwa shi ma ka cuce shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muke samun matsaloli a haka kan kasuwanci mutane sun saba in sun juya kuɗin mutane su ɗauki kuɗi su tafiya ƙasashe daban-daban su rika saisayen motoci suna fantamawa na kaga yana aure-aure wani ya sakaye da sauransu dai irin wannan matsalolin su ne matsalolin da gaskiya suka sa eh, duk muka tsinci kama a wannan halin kuma idan ba mu gyara ba hmm. ina tabbatar ku da cewa wallahi ba za mu gani dai ba kullum anan za mu dinga dawo rura ba na neman damar kowa tunda nan ba wanda ya ajiye ni kuma kai ne ba za ka ga daidai ba kuma duk mutumin da izagi a kasuwa ya san da wanda ike yayi da kai ne duk bayanin da yake wannan habaici ike mu ya ambaci sunanka ya ambaci sunanka me yasa kake haka ne kamar ya bai ambaci sunana ba na ba. rigima ce kawai dama kun fi son ai na yi magana ne sai ya kalli wasu siffofinsa sun fada cikin irin magana shi yasa ku ga yanke hukunci siffar ka dai siffar ka dai wallahi siffar sa dai siffar ka ce ina siffar ka ce na ta ai anan kam baka isa wallahi kai ka isa ka shi kai ma ka shago ne zan kyale ka in kai mu rashin mutunci saboda kar in yi ɗiba albarka a cikin dan me za a yi alai beta me yasa kake haka da ina ruwanku ku ba nuwa son ja da kini ce shele kini ce yo kini ce wani kaloma ni wani kaloma jami ka dan ne ka fara ta eh? an ci uwa kabarin yara ni ma da shiru kila jare were ni eh a'a ni ma da shiru an ci uwa kabarin yara eh, eh, saboda haka ni ba kai saka taki ya gane ne ka ba me yasa isa ni me na sanyi eh, kai kai kai mun gani ban yi abin kai ka isa ka biyo ni waje ne eh, ka waje isa eh haba ai eh, nan za a yi kankara su ai kai da ma ka saba zubar ba galan galan me ni ban ba na saba me zubar ba ki kin ji galan galan ka kuma ka bas ka saba kwasa ba oho zubar galan galan kuma ka saba yi wannan da kai ta rage ba yawa za a gani kararsa zan wannan kara Allah ya kare ba kararsa ba alquran kararsa zan ka dade ba kai ba sai na kone ma mota mota yanzu zan sake sayo sabuwar ka kona wancan dama na san abin da ya dame ka kenan a ni da Allah so ki magana abin da ya faru gida da chama Allah ni ma hakuri zan ba ka tafi kawai da Allah ka bi shi chama ai wanda ka bi shi kawai domin dama bakin ku a haɗe yake nan na ko zoro da kake bi shi da magana gaskiya to wancan to bai magana gaskiya sho riye kure ko ka to to ki ka bi shi na bi ka ga mishi zai magana a gabin nan jari na rawa dole sai ya dan baka kaya ka sayar dole ka dinga bin abubuwan da yake so ha akan sanki zan jura a ce mini ko makiri madubi na amma dai gaskiya da kin rage wannan abun wallahi gaba ɗaya karatu nake kin dame ne sai ki canja guri ai gurin bai miki ba to amma kuma ai ke ce kika zo kika same ni anan ba ni na zo na same ki ba kin ga ke ce zaki canja guri ba ni to ni kin ji nayi wani korafi ne ni hakan nan ya min gaskiya dai rashin komawa ki makaranta ba karamin sangarta ke ba sau na san duk waɗannan abubuwan da ke saboda jahilci kike yin su ke makarantar ce bai san amfana miki ki gama karatun ne zai tsina na miki ta ai bari in gaya miki babu wani ilimi da ba shi da amfani a duniya sai dai naki naki ba shi da amfani babu matsala duk wa'annan abin da kike na san wata rana sai kin yi nadama nadama ai ni ba zan yi nadama ba saboda in aka tashi nadama har da suwa'i dan mama ni dan yayi sakandare ke kar ki sake nufin mahaifiyata da maganar iskilanci kika nufi mahaifiyar wasu da izgilanci ni ma wata rana ai uwa zan zama gaskiya dai jahilci babban abu ne ba zan biye miki ba ke a hankali gidan nan cike ke da jahilai ni kike ga wannan magana Mun gaya da wannan maganar ko zan yi maganin ki. Ai ba ni da magani inda kuka san cuta ajali a kanin. Ok haka kika ce? Haka kika ce? To shi ne Baby. <laughs> to ina zuwa. haka za ki fita babu hijabi a haka zan fita a haka na ga dama ko kuma ki zo ki kawo min hijabin sai in sa in fita da shi to Allah ya shirye ki kebi asu babban yarinya kebi kebi bai kana bala'i fa Allah ai to dan na samu guri a zuciyar ki nayi ya kan dan guri ka riga da ka same shi dan ka baki ko ina Allah ka na tsaya wata wata wani yayi wuri kawar da kai kuma ai sai ka tafila kuma kai ne ka tafila da kanka sai dai in kai zaka kawo da kanka da kanka to hauka nake zan tsaya sai ka ce wani sanu to yau ina ka shirya mana zamu fita ai ba ni da wani tsare-tsare sai dai naki abinda kika shirya shi zan a ya kamata dai ka samu mana gurin zuwa a cikin sati ne insha Allah satin nan to shikenan sai a haka asi <laughs> ah, ni ba na son maita mutum ya ce baya son ka karbi da shi ba shi da space din saka a cikin ransa ka rabu da shi ka kyale shi ka ka kyale shi wannan wani irin abu ne me yayi kuma shi yana so na ya ce mishi ba space ya bar ni ina da wanda nake so ai laifin ki ne ta ganin wasu irin yara da jajayen kaya ta yaya ai samu zaki ki da kike iya sa iyana a a a a ni fa gaskiya ba a koya maka a gidanmu ba wallahi bugun tamallo zaki mai ni ba a koya min ba bari je sallame shi yanzu zan dawo ok budurwata tam saurayi na <laughs> ƙara kallo na sai na watsa miki kasa a ido ni ne kana kira fuka. eh ke ke munafika ah, ah ah ah ah kai nan ah asiya ya lalace ah ah duniya duniya fa asiya ya fase gaba daya makauta hmm, makauta da na kin shigo kamar ran ki ɓace wallahi wata yar sa ido ce ta bata min rai yanzu a wurin nan a haka mutane suke ba su da aiki sai sa ido haka ku zan ta tsokane musu idanuwan nasu ah ba su da idanunsu ba su da idanunsu sai ta kallon abin da ransu baya su. baka da manta ba ka zo min da sako na to shi kenan bari in je in sallan wancan dan zaune gari banzan in shiga gida kar fa ki soke shi a gabana ki je gurin shi kuma ki faɗo ta magana ta daban a'a idan kana ganin ƙarya ne mu je tare sai mu sallame shi tare sai in shiga cikin gidan ai a'a ba ai abin bai kai ga haka ba to shi kenan bari in je ki ba damuwa eh. sai na zo bye bye mataccen ne kuma da yan bala ah maybe ya bada wannan abin ne da gina ganin ko zai sai zuciya ta to ƙarya yake amma me menene me asiya ni ne ka saka da sai za ka tafi ko ni ne munafiki na faɗa ni ne ngon ngon ni ne za ka zuba kasa ido rai abi eh yaro nan sai na dake ka wala eh ba zai yi da ke ba da mamman asaya zai shiga suke ya yi daidai yake da ke a ah, daidai ni yake da ni wannan yaro ya lalace wallahi asaya ya ai eh, kaga da kwala mi sai hannu jare a kwala mi sai hannu ya lalace wannan yaro eh? ina naka yan bulu yaro asaya ba ya ba asaya ba asaya ba asaya ya lalace mamman da ba yi magana ba ba da ba magana asa ido duniya ya lalace mama asaya zai gan su yi ka basu ina naka yan bulu din ba ni Mama Asia! Ina Mama Asia! Mama Asia! Iya Asia! Ai baki sallama. Menene? Ba ya zo ye yi salama ba ne. Ina Mama Asia yake? Mama Asia! Tana ci. Mama Asia! Eh? Mama Asiya! Ah, wai waye nake mini? Me haka? Eh, eh. Ana mi kira me faru? Ya kawo kaya Asia ne. To me ta miki? Ka so so so sosai fa. Wallahi ka ja kunin Asiya ya zo ya fada misi ne zai cuba Asiya. Ke? kin san ku abin da yake fadi kina da hankali kuwa ki ah. shigo gidan mutane kina zage-zage menene akwai hankala akwai hankala dole da fara can akwai hankala asin ah, da ke neman aikin bata a can a waje ah. ki je ki same ta a waje mana ai daidai take da ke kuma yálálàkà yánrínyànnà yá pátá á sì yá mọ̀mọ́ á sì yá yá pátá yá pátá á sì yá. to ki abinda za ki yi. zai yi kuka da yi jo rẹ zai sadi. ke za ki kuka ke za ki kuka ba ita ba wallahi. Dube zai tana kuka ba. ba zai taba kuka kan asiya ba asiya lalata ce asiya ya lalace yabi white moto yabi ferry moto yabi beki yabi ja mama asiya ya lalata asiya to shikenan ai dama ku ha kuke da hasada duk mutumin da Allah ya buɗa masa haka kuke ce mai dan iska duk masu kuɗin garin nan yawanci in dai Allah buɗe buɗa mutum sai a ce masa ai dan iska ne saboda hasada da kyashi da bakin ciki ta Allah ba taku ba wane ne ni na asada mi ni asada asidi asada asidi mi ni asidi de yi asidi ba de yi asidi ka jara asi asi a yanzu mu mu mama asiya zo ki fita kwanci mutunci wallahi zo ki fita kwanci wallahi mama asiya ba kai ke kin saki wani abu nake ya ya ya dai ya ganin kin gidan mutane dan hauka ke ki da hankali ne ina ruwan ne asiya ni asiya bai ji mun da Allah tsaya iya mikin taka doka ba a shigowa cikin gida a yi rigima da masu gidan kin gane mm. Ko kome aka miki ke kika siya ki bari idan ta fita waje sai ki cakume ta a titi in ya ki dake ta ko ki mata duk abin da za ku yi sai ku to ke ai yanzu abin da za a yi sai ke ki zo ki dokan mata ne tun da aike gida ɗaya muke da ke mun saba dama ba tsoron ku nake ji ba gaba daya. ko doka ba ta haukan ki ba a'a ni ko me min zafi ba abin da ya min zafi ba ruwa na eh zo ki fice daga gidan nan zai fita ba zo ki fita da ah, ce baba kariya ne wannan ya ba za ki fita ba ko da zai fita ba da zai fita ba mama zai ya ma hukaci ba zai fita ba menene zai yi faɗa mu okay assassin my love kaga ta fito da gudu kuma ai da wannan faɗa maka mahaifiyata bataliya ce iya mi lafiya ka ta mai wanka mana mana zai wuce zai wuce Allah ya baki to budurwata ni zan wuce asiya asiya mai babban suna wannan kuma menene tagomashin masu zuciyar akwai ne kai alhamdulillahi kai farin jini daga allah naira dubu hamsin ga su ku sababbi alƙalma kuwa Allah mun gode maka alhamdulillah alhamdulillah umma wai ni kam nawa ne <laughs> albashin masu digiri ne Ayo in sun samu aikin ba ko da ah. yake ko da yake gasu a gari face face sun gama aikin babu abin yi ko da yake ba kowa ne yake gama digirin yan mura ba Allah ka tsare mu da tsarawa kare ciyawa amin ya rabbil alamin amin <laughs> to ki sani me za a yanzu rike da wancan hannun ki dan daga ki ki dan <laughs> saboda halin tsaro eh, yanzu mu shiga daga ciki mu yi budget in ji bature ya ce ai budget <laughs> ki danne sosai mm-hmm, ko da ki da wuka hannuna ba matsala makiya eh, <laughs> Allah mun gode maka arziki nufin ubangiji arziki nufi na Allah jalci ya fara ka ah, lalle kuwa abin da nake son ki da shi kada wannan kuɗin da kika gani sa daukan miki hankali hankalin ki ya tashi ko ranki ya ɓaci tunda ba na Allah da annabi bane ba ba su da amfani aikin banza ne umma ko kaɗan wa'annan kuɗin ba sa gabana kuɗi ne fa da aka same su ba ta hanya madaidaiciya ba ta wulaƙantacciyar hanya kuma ni da nake da future lokaci zai zo da ni zan samu kuɗi na ta hanyar aikin su ba ta hanyar fasikanci ba alhamdulillah na kwaji daɗi tun da kin fahimci gaskiya Allah ya zama gatan mu san da zuwa ta jama'a kai jama'a lafiya ne ni saboda Allah shi kenan a wannan rayuwa a kullum ka fita sai ka ci karo da wani abin da ka fi karfin shi sannan ka ga ya fi karfin ka saboda Allah wace irin masifa ce irin wannan saboda Allah da annabi sifa haba mun gida kai ko da yaushe sai ka dawo dai da matsala cikin gida dai eh ba ka gode wa Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka dinga gode wa Allah abin da yake baka wani can can ce biki ne ban gode wa Allah ba gani nayi wani fa ba shi ma fa da karfin fa da kake da shi ya tsuhun nan fa guda biyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan bai kai wannan ba wannan ya fi wannan haka fa isara ce ka don mu gane wai kai da zaran an yi magana sai ki ce kafu wani kafi to wai ke kenan dole dole ke saboda Allah sai kin saka mutum a wuta haba do Allah malam kana da motar hawa kana gungurawa kana neman ka da shi wani babur gare shi wani ma ba shi da babur din sai keke wani ma ba shi fa da keken haba malam in fa baka gode wa Allah ba fa zaka gode wa azabar shi ya ina da mota shi kenan ai ta faru ta kare ita ma yan kurkurar da nake tukawa ba gashi nan ba ta tsaya ba shi kenan ba gaba ɗaya ta tsaya yau ta cije sai kuma me baki na lillahi wa inna ilaihi kai kai jama'a na lillahi wa inna ilaihi raji'un nasu ya albarka ya ashe kina ciki eh na dawo na ji kana ta magana baban mota ta lalace ko mhm. wallahi motar da kyarfa yanzu dai na samu an ja ni an kai ni cin wani garejin na ajin motar kai kai Allah mun gode maka to an dai mun lissafi za ta ci kuɗi wajen kusan dubu ashirin ake nema kafin motar nan ta tashi to baba me zai yana ba za ka yi wa kawo magana ba akan me zai wa kawo magana ya siya mai mota sannan ko mota mata lalace shi zai gyara masa ai abin yayi yawa faɗa mata dai tunda ita ai da ka take take take tunani baba daman ɗazu saurayi na ya zo ɗan gidan kwamishinan gonan nan ya bani kuɗi bari in je in ɗauko maka kuɗin ka je ka biya kuɗin gyaran mota a haba Allah wallahi ka Allah miki albarka ina zuwa mala mala Allah ya mata albarka daga cewar an bata kuɗi yarinya ba sana'a take ba ba komai ba haka kawai su tarin wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fa wai da ka kike tunani ne baki ji abin ce bane ta fi saurayin ta ne bata eh ko ku shati ta fato su balle ne kice ballanta ne kice na na ci kuɗin sata kana da tabbacin ta halaliya aka samu wannan kuɗin eh ke da yar bakin ciki ce wallahi to saboda ba ku da shi shi isa mai shi yana so ya bada kina yin bakin ciki akai to ki hana shi i karba in ya so idan ba sai karba ba mu muna da amfanin da zamu yi da kuɗin wallahi ki hana shi i karba mu ba wani abin bai karba ba in ya so idan bai karba wa ni Ina ji miki ba zan karba ba ita ma wallahi bakin ciki kin kin ganta nan lokacin da nake neman auren ki me ban yi eh lokacin ludayina yana bisa dawo wannan irin kuɗi ne ban baki ba haba haba a rika ta baban nan da wakali do Allah do annabi Allah isa ka miki da alkhairi ya amin baba ka do to kin gani ko na kin ga haihuwa ta rana shine Allahu akbar Allah ya miki albarka alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da kika fahimta kika kuma gane menene Allah ya kyauta kawai a alhaji bayanin namu na kudaden mutane suke akwai alhaji buba yaro ka tsallake shi alhaji buba tsallake shi alhaji mamuda mamuda dama ba mu sallame shi ba shi ma ku tsallake shi yaro baita shi ma ku sallake kaninka ne sai wani satin da Allah wambai eh shi ma bamu bashi ba ba bashi ba ku bashi shi ma ku tsallake shi Sani Alhaji Sani magalas magazin ba zan bashi ba shi ma ba zan bashi ba amma Alhaji kayansa fa sun kare ne haɗin ma ɗan bashi ko da wani abu ne ai ji daɗi shikenan sai mu kwashe kuɗi mu bayar ba mu juya su ba an taɓa yin haka in muna yin haka muna ɗiba kuɗi da an sai da kayan mutum a bashi kuɗinsa ba mu juya su ba me kenan muka yi wawanci kenan shikenan sai waye a sai dai kuma dan tana zai zo an jima na san zai zo don haka zan fita ai shi ma ba za mu ba shi kuɗi ba ma alaji da an ɗan rage masa na ba zai ji daɗi saboda kuɗin sa da yawa ai naira ba zan rage maka ba sai mun juya kuɗin nan ka bari mu juya zan biya duk wanda ya zo bana nan yawwa to shikenan ku ce malaria nake duk wanda ya zo ku ce ina asibiti eh alaji idi ya zo na ba shi dubu na ce ka ba wani kuɗi ne kai kai za ka nuna min harka kayanka ne daga ɗauko ka ka zo ka ci abinci kai za ka nuna min harka na ce ka ba wani kuɗi ne kai karambani tun da ban ce ku ba wani kuɗi ba kar ku ba wani kuɗi duka a ƙarƙashi na kuke ba wanda zan ba kuɗi sai na juya ka daina haka duk wanda ka ƙara ba kuɗi sai ka da su wallahi